Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da ba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata 16 ga watan Fabrairun shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya zargi takwararsa a kungiyar NATO Amurka da tallafawa 'yan ta'adda. Jiya Litinin Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya nuna alamar zai goyi bayan wata yarjejeniya ta duniya game da annoba wacce za ta samar da mizani da musayar bayanai da fayyace gaskiya. Haka kuma za a ji masu zanga-zanga a Myanmar sun yi Allah wadai da matakin da gwamnatin soja ta ɗauka na tsawaita tsare ya shugaba har zuwa ranar Laraba. Wari yau a cikin shirin za ku ji cewa masana a fannin tattalin arziki na ci gaba da tsokaci kan zaɓin Dr. Ngozi okonjo Uwela a matsayin shugabar kungiyar cinikayya ta duniya, wacce ita ce ta farko da za ta rike wannan mukami daga Afirka. to shin kowane irin alfanu na nahiyar za ta iya samu? Ba su shiga yarjejeniyoyi wanda ba kawai kayan za a rinka kawo mana Afirka ba, a'a za mu buƙaci a rinka zuwa ana zuba jari sannan mu ma ana raba riba da mu. To tuni dai haffa da gwamnatin Najeriya ta mika sakon taya murna ga tsohuwar ministar kuɗin. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kwatanta Dr. Okonjo Uwalla a matsayin kwararriya a fannin tattalin arziki wacce ta yi karatu a jami'ar Harvard. To muna tafi da karin bayani a cikin shirin baya ga haka za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya zargi takwararsa a kungiyar NATO Amurka da tallafawa 'yan ta'adda sakamakon mutuwa wasu tarkawa goma sha uku da aka sace a arewacin Iraki. ya kuma ce bayanin da amurka ta yi game da kashe-kashen wanda turkiyya ta ɗora kan mayakan kurdawa abin dariya ne ku amurka kun ce baka goyon bayan 'yan ta'adda alhali kuna tare da su kuma kuna bayan su a cewar erdogan jiya litinin a cikin jawabinsa ga magoya bayansa da ya ce 'yan ta'adda yana nufin jam'iyyar ma'aikatan kurdistan ko pkk wacce ta kwashe shekaru gwammai tana tayar da kayar baya a kudu maso gabashin turkiyya Erdogan ya yi wannan magana kwana ɗaya bayan da mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa cikin wata sanarwa cewa idan aka tabbatar da rahoton mutuwar fararen hular Turkawa a hannun MPKK mun yi Allah wadai da wannan matakin da kakkauzan murya. Amurka da tarayyar Turai da Turkiyya na ɗaukar PKK a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Jiya Litinin Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya nuna alamar zai goyi bayan wata yarjejeniya ta duniya. game da annoba wacce za ta samar da mizani da musayar bayanai da fayyace gaskiya. Johnson ya yi tsokaci ne yayin gabatar da jawabinsa game da coronavirus kamar yadda ya saba daga ofishinsa a London. Lokacin da aka tambaye shi game da ziyarar kungiyar lafiya ta duniya WHO da aka kammala kwana a birnin Wuhan na kasar China don binciko tushen annobar coronavirus. Ranar Juma'a, mai ba da shawara kan harkokin tsaro na father White House, Jack Sullivan, ya ba da wata sanarwa cewa yayin da Biden ke mutunta aikin WHO da masanan da ke mata aiki, shugaban ya nuna damuwa matuƙa game da abin da tawagar binciken COVID-19 ta fara samowa, kuma yana da tambayoyi game da hanyoyin da aka yi amfani da su wajen ganowa. Masu zanga-zanga a Myanmar jiya Litinin sun yi Allah wadai da matakin da gwamnatin soja ta ɗauka na tsawaita tsare hambararriyar shugaba Ansan Suki har zuwa ranar Laraba. jiya litinin sojoji da motocin soja sun fito ta tauna tsakuwa a wani mataki na ƙara yanayin tsaro a manyan biranen a mandalay sojojin sun yi amfani da harsashen roba da watsa ruwan zafi wajen fasa zanga-zangar a gaban bankin tattalin arzikin myanmar kafofin ya labarai na cikin gida sun rawaito cewa wasu mutane kalilan sun ji rauni kafofin ya labarai sun rawaito cewa a yangon birni mafi yawan jama'a a kasar masu zanga-zanga kaɗan ne suka taru a jiya litinin saboda dalilan da suka hada da kasancewar motocin soja akan titunan labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumar lafiya ta duniya ta sanar jiya litinin cewa ta amince da nau'i biyu na rigakafin coronavirus na AstraZeneca don amfanin gaggawa matakin da zai bunƙasa alluran a duniya cikin makonni masu zuwa kamfanin astrazeneca da ke koriya ta kure da kuma cibiyar serum ta india ne suka samar da alluran wa who ta ce suna da kyau ga duk mutanen da suka wuce shekaru goma sha takwas ƙungiyar lafiya ta duniya ta kwashe ƙasa da wata guda kafin ta tantance bayanai kan ingancin da amincin magungunan kafin ta ba da izinin amfanin gaggawa da su. Ƙungiyar lafiya ta duniya yanzu ta rarraba alluran ta hanyar amfani da tsarin covas ke samarwa zuwa ƙasashe masu matsakaici da masu ƙaramin ƙarfi. Amincewar ta kuma baiwa ƙasashe damar hanzarta yin dokokin cikin gida don shigowa da gudanar da alluran. Bayan an tabbatar da mutane uku da suka mutu da cutar Ebola a Gini, hukumomin lafiya na yankin sun bayyana barkewar cutar a yankunan karkara na goke da ke zukore a ranar goma sha hudu ga watan janairu dangane da sabon rahoton da aka samu kungiyar likitoci ta dr sudha'u borders ta sanar da cewa tana haɗa kan wani shiri don magance barkewar cutar a gini daga abubuwan da suka gabata mun san cewa saurin tunkara na da muhimmanci domin a samu daƙile yaduwar cutar da kuma samar da magani ga mutanen da suka kamu da cutar in ji frederick van shugaban ofishin kungiyar a gini ya kara da cewa mun kuma san cewa yin hulɗa tsakanin al'umma yana da muhimmanci. a gaida Sarfilu Hashim Gumel wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. masana a fannin tattalin arziki na ci gaba da tsokaci kan zaɓin da aka yi wa Dr. Ungozo okonjo iweala a matsayin shugabar kungiyar cinikayya ta duniya WTO wacce ita ce 'yan nahiyar Afirka ta farko da za ta fara rike wannan mukami har ila yau mace ta farko da za ta shugabanci kungiyar. A wata zantawa da muka yi ta wayar tarho da masanin tattalin arziki Malam Yushau Aliyu na tambaye shi irin alfanun da nahiyar Afirka za ta iya samu daga wannan mukami. amma ya fara da bayaninsa ne kan yadda ya kalli wannan zaɓi. wannan wato babban zaɓi ne wanda duk bakin fatar duniya ya kamata ya alfahari da shi saboda kasancewanta wato ita wannan mata kwararriya ne wanda ta kuma rike manya-manyan mukamai na tattalin arziki a kasanta da kuma hukumomin kasuwanci na duniya da kuma hukumomin kudi na duniya to kasancewanta bakar fata kuma da ta fito daga najeriya nasara ne ga ɗan najeriya a yau kuma zai bude wani babban shafi akan abin da ya shafi kwarewa akan tattalin arziki da kuma kwarewa a kasuwanci kai har ma kwarewa na mu'amala tsakanin mutane saboda a yanda aka ciro ta wato ba karamin yaƙi aka yi mai girma ba wanda kuma gwamnatin najeriya ta ba da gudunmawa sosai wajen samun wannan nasara to amma nasarar ta zamu alakanta shi ne da irin kokari da kofi anan ya yi wanda yake shi ma bakin fata ne mutumin ghana duk da yake shi bai rike irin mukamai da ta rike ba a yankin da ya fito to amma ya rike wato majalisar ɗinkin duniya kuma ya yi abubuwan da aka tabbatar mafakin fata suna da zimwa suna da himma sannan suna da aminci wajen gudanar da ayyukansu. kamar akwai wata hanya ko wasu hanyoyi da nahiyar afirka za ta iya amfana da wannan mukami da ta wato da ta samu eh wato ita afirka dama tana kasuwanci da duk yankin duniya kuma ba yankin da yake duniya wanda bai kasuwanci da afirka to amma an ji kwaran afirka musamman a yanda ake kasuwanci da irin abubuwan da ake kawo afirka da kuma karya dokokin kasuwanci musamman manya-manyan kasashen da suke kasuwanci da afirka wato misali kamar kasan china yanda suka kware da fahimtar irin talaucin da ke afirka da kuma irin kayan kayayyakin da ba a yin su masu inganci wanda ake kawo su a afirka madadin a gina tattalin arzikin afirka a bar mutane su ci amfanin su sai kasance ana saida musu da kayayyakin da ake kwace musu kudade ana jefa su cikin talauci to yanzu afirka suna da amintacciya wanda idan suka gabatar da irin waɗannan korafe-korafai na abubuwan da ake kasuwanci za a ceci tattalin arzikin mutanen afirka sannan kuma idan suka daki a wannan yarjejeniya na kasuwanci to za su shiga yarjejeniyoyi wanda ba kawai kayan za a rinka kawo mana afirka ba a'a za mu buƙaci a rinka zuwa ana zuba jari sannan mu ma ana raba riba da mu wajen samar da abubuwan da za su inganta rayuwar mutane wanda za a gina mutane a harkar lafiya za a gina mutane a harkar ilimi za kuma a koyar da mutane ƙananan masana'antu yadda za su haɓaka su samu riba riba su ma su girma sannan su yi kasuwanci kafada da kafada da sauran irin su da ke duniya. To a irin taka mahangara kana ga kamar wadanne irin kalubale za ta iya fuskanta a wannan ragamar tafiya da aka bata a kungiyar ta cinikayya ta duniya? Eh, wato duk abin da ita profesa ungozi za ta fuskanta a yanzu yana da alaka ne da irin wahalar da ta yi kafin ta sami wannan mukami duk kasashen da suka ba ta wahala kafin su yarda da ita to kuma za su ba ta wahala wajen kurɗa na waɗanda za ta yi da wasu ƙasashe sauran ƙasashen da za ta fuskanci ƙalubale da su su ne ƙasashe kamar waɗanda suke da alaƙa da wato wannan ƙungiyar ta opec kamar misali rasha wacce ta dage lokaci mai tsawo ta ki shiga cikin kungiyar opec ta kuma koma lokaci-lokaci tana mu'amalan kasuwanci da opec domin a daidaita farashi malam yishau aliyu kenan masani a fannin tattalin arziki a najeriya to jim kaɗan bayan samun tabbacin wannan mukami fara gwamnatin najeriya ta ce dr ungozu kwanji uyalamunna munna saboda zaɓarta da aka yi a matsayin wacce za ta zama sabuwar shugabar ƙungiyar cinikayya ta duniya wto kamar yadda fadar ta fitar a wata sanarwa a jiya litinin ga yusuf aliyu harande da karin bayani a wannan rahoto da ya haɗa mana gwamnatin tarayyar najeriya dai ta taya dr ingozi ikonjo iwalla murna ne cikin wata sanarwa da fadar ta fitar dauke da sa hannun kakakin shugaba buhari malam garba shehu shugaban najeriya muhammadu buhari ya kwatanta dr okonjo iwalla a matsayin kwararriya a fannin tattalin arziki wacce ta yi karatu a jami'ar Harvard. Kana har ila yau ya ce tana da kware da za ta kai duniya ga gaci. Ya kuma ƙara da cewar tarihin da ta kafa wajen rike gaskiya da burin ganin ci gaban al'umma zai ci gaba da sama mata mafita a harkokinta na rayuwa da kuma yadda za ta taimakawa al'ummar duniya. Shugaban na Najeriya kuma ya yi fatan cewar Dr. Okonjo Uwella wacce ta taka rawar gani wajen samar da sauye-sauye a fannin tattalin arzikin Najeriya a mukamai da ta rike na ministan kudi da ministan harkokin waje zai ba ta damar da za ta yi zarra a wannan sabon mukamin nata tare da inganta wannan nauyi da aka ɗora mata na samar da daidaito a cibiyar kasuwanci ta duniya da yadda kowa zai amfana. shugaba buhari yana mai bin sahun iyalai abokanai da takwarorin aiki wajen yi mata fatan alkhairi a wannan sabon mukamin da ta samu to a gaida yusuf yanzu kuma ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya idan har kullum za kama cikin kashi goma za samu kashi takwas kabila ce ta fulani ake kallon cewa suke wannan garkuwa da mutane da kuma sace dabbobin mutane so dole ne al'umma su aminta da cewa fulani su ne matsala gurgun najeriya ma gaba da ɗaura fulani su ne kawai suke abubuwa marasa kyau kuma halin kuma abin ba haka ba ne jama'a ku da wannan lokaci mu da sadoma da kowa wani sabon shiri ful tsaka mai wuya to a gashin gaskiya jama'a fulani a najeriya suna cikin halin da sunan wannan shirin yake da shi wato tsaka mai wuya saboda a hannu ɗaya dai an san ana ta ci gaba da samun rahotanni ne da ake ci gaba da fatattakar su da kai musu hare-hare da gallaza musu a wasu sassa na najeriya musamman sassan sashen kudu maso yammacin najeriya wato kasashen yarbawa kenan to amma kuma a ɗaya bangaren su fulanin su ne kowa yake ta zargi da cewa su ne suke da hannu dumu-dumu a cikin aksarin ta'asar da ake yi ta kame-kamen mutane da wato domin a samu kuɗi inda suke kama mutane ana ganin hotuna da sunaye na fulani da fuskokin yara fulani saboda haka muka ga cewa kamata mu dubi wannan matsalar ta fulani da mu kuma dubi dukkan bangarorin biyu akan haka ne wakilinmu na lagos babangida jibrin ya haɗa mana wannan shiri ɗin a wannan bangare na farko za mu fara ne da wannan tsakamaiwar da suke ciki su fulani ɗin na ganin gashi ana fatattaka su a wani bangare a wani bangare kuma ana ganin su ne suke gallaza ma mutane sannan za mu duba maganar da mai martaba sarkin musulmi ya yi game da halin da fulani suke ciki da kuma wani laifi da yake dora musu su kansu ya maganar rashin haɗin kai a tsakanin su fulani ɗin sannan kuma yaya alaƙar hausawa da fulani gashi ana ganin ba su da wanda suka fi na kusa da su kamar hausawa ɗin amma kuma galibin hausawan su ne suka fi cin wahala a hannun fulani a abubuwan da ake zargin su da aikatawa to wannan daga cikin abubuwan da za mu share fage da shi ba ta da bata lokaci ba ga baban gida jibrin da bakinsa zan fara da sarki zai gabatar da kansa a wannan zaure na tsaka mai wuya sarki bismillah assalamu alaikum sunana alhaji salisu garba ba shan kai sarkin fulani shagamu kuma mataimakin ciyama na kungiyar sarakuna na yankin yarbawa To, Alhaji Musa Jika za ka gabatar da kanka. Sunana Musa Jika shugaban kungiyar Amnesty Support Group sannan kuma memba Amnesty International. Makasudin wannan taro ko tattaunawa na tsaka mai wuya shine rigingimu da ke ci gaba da kunno kai a sassa daban-daban na Najeriya kuma ake alakantawa da Fulani. Da farko dai akwai a sace-sace ko garkuwa da mutane kuma akwai fada tsakanin manoma ko waɗanda ke kiran kansu 'yan ƙasa da makiyaya da dabbobinsu musamman a yankin kudu maso yammacin najeriya da yankin kudu maso gabashin najeriya su ka matsayinka na sarkin fulani ya kuke ji game da irin wannan zarge-zarge da ake yi wa fulani a najeriya zargin da aka ma fulani gaskiya um, yana ɗaya daga cikin abin da ke damun mu yanzu saboda gaba daya gaba da jirgin Najeriya ma gaba daya ɗaura fulani su ne kawai suke wani abubuwa marasa kyau kuma halin kuma ba abin ba haka ba ne saboda ba za a ce gaba da duk fulani su ne ba su gaskiya su ma kansu fulani suna cikin wahala su me wahala a inda suke ba su ba su a kyau cin kwanci hankali saboda su kansu ma ana zuwa kwashe dabbobinsu a a kashe su kuma a kashe dabbobinsu abubuwan da ke faruwa kenan amma kuma ba a duba wannan sai kullum a nuna wa filani fulani suke ba suke zo suna kashe kai suke zo suna harbe suke komai suke duk abin da komai da ya ta yanzu a ƙasar na gaba da ba wanda za a ce sai dai kawai filani fulani suke wannan abubuwa kuma a halin ko ba za a ce su kaɗai ba da da ba za a ce kawai mutane wanda wanda ba san ma yadda yawa za su yi ma a su je gari ba amma je su faɗa garin ka duba akwai wani akwai magana don haka ba su kaɗai suke wannan akwai wanda suke yi suke suke da suke suke taimaka musu kan wannan abubuwa kuma ko wanda kungiyar da ga wannan wanda suke zuna wannan abubuwan in ka duba ai ba su kaɗai bane suke ko an su mutane suke tare su ba su kaɗai bane amma gaba da duka ɗaura ba filan suke da wannan laifin. to amma kamar shi kanshi mai alfarma sarkin musulmi an ji shi a kwanan yana cewa daga cikin mutane goma da ake kamawa takwas za ka ga fulani ne ba wai ba a san fulani ba ne amma gaskiya ne ake faɗi bai ka ce anan. eh kamar abin da shi ai na ji abin da shi sarkin musulmi ya faɗi to ka zama kamar da kace ana kama kamar an kama ana kama duk yawanci ana samun filani ne a wani bangare amma kuma a wani bangare ya ba duk filani bane ai da aka ce jami'a ce gaba da duk filani suke wannan abubuwan shine kuma mai da kan ta duk filani suke wannan abubuwan ba don haka akwai wasu mutane wanda suke wanda suke wanda suke aiki na tare su ba su kaɗai ba da suke wannan abu Eh, to alhaji musa jika ka ji abin da sarki ya ce me za ka dora nan to na ji bayanin da shi sarkin fulani ya yi to amma mu abin da muke kallo kuma yadda muke fahimtar mu idan har kullum za a kama cikin kashi goma za a samu kashi takwas kabila ce ta fulani ake kallon cewa suke wannan garkuwa da mutane da kuma sace-sacen dabbobin mutane so dole ne al'umma su aminta da cewa fulani su ne matsala amma magana ta gaskiya su kansu fulanin su kansu matsalar kansu ne hmm. saboda in ka tsaya ka kalli matsalolin da suke kunshe da shi su kansu ba su bar kansu ba hmm. na farko za ka ga akasari su suke sace dabbobin 'yan uwansu na biyu kuma za ka ga kuma har ma kisan 'yan uwansu suna yi saboda dabbobi wannan zargi ne koko kuna da shaida a'a wannan ai tabbatacce ne saboda ka gani mazaunin kaduna ne kuma akwai matan da take sai da kura da nono wanda yake mijinta kuma a yanda ta zo mana da bayani ita da kanta ba fulatana ne yana da shanu sun fi ɗari hmm. so abokan gaban shi waɗanda suke gani nasu shanun bai kai nashi ba amin nashi ya fi nasu hmm. sai eh, ya kasance suna ta farautar shi har dai Allah ya ba su iko suka kashe shi hmm. so yanzu matan tana nan tana zama ne a hakan nan babu miji kuma ga yaya ga sauransu sannan kuma in ka tsaya ka kalli duka kame kamen nan da ake ta yi za ka ga yara ne kuma yaran ma kuma yaran fulani kan akasarin su hmm. to shi yasa al'umma sai suna kallon cewa fulani su ne suke aikata waɗannan abubuwa amma akwai inda na yadda da maganan shi mm. a kowane jinsi kuma a kowane al'umma akwai mutanen kirki akwai kuma sabanin haka mm. to amma abin ya fi yawaita a yanzu a yanda ake kallo a kan cewa fulani su ne suka fi aikata irin waɗannan abubuwa mm. mu kuma muna kallon cewa tsakanin fulani da hausawa kusan abu ɗaya ne to har yanzu kuma shi bahaushe yana kallon fulani a matsayin dan uwansa to amma yau in ka tsaya ka tsaya ka kalla sai ka ga cewa duka wani tu'annaci da yake faruwa a kan bahaushen yake karewa a hannun fulanin domin fulanin hausawan suke kama kuma su kuma suke kuma azabtarwa kuma su suke neman kudin fansa a hannunsu to kaga wannan abubuwa ne wanda yake mai ban tsoro kuma mai kuma firgitarwa ta al'umman da suke jihar eh, sokoto mun taba wani shiri a kan maganan oyo ko kuma ogun da gwamnan ogun ya ce fulani su bar cikin waɗannan dazuzzuka na gwamnati ondo abin ya eh. fito daga cikin daga bakin ɗaya daga cikin masu bugu waya daga can sokoto ya ce su da ma a sokotan ne za a ce za a kori fulanin su da sun yi farin ciki da haka to ka koga duk waɗannan waɗansu alamomi ne wanda ike yake nuna cewa akasarinsu don ba za a ce duka ba akasarinsu sun zama gurbatattu a cikinsu hmm. shi yasa ma a wancan karan sarkin musulmin kaji ya yi bayanin cewa su fitar da gurbatattu a cikinsu saboda suna bata ma fulani suna hmm. domin fulani ba a san su a haka ba to amma kamar yadda kai bayani cewa an fara samun kamar rashin jituwa tsakanin fulani da hausa ba ganin wannan ya tabbatar da zargin da ake cewa watakila makirci ake kullawa domin a raba kawunan fulani da kuma hausawa da aka san akwai daɗaɗɗiyar alaka da tarihi a tsakaninsu ba wai an so samun fatawa ko kuma rashin jituwa tsakanin Hausa da fulani nake nufi ba hmm. abinda nake nufi shi bahaushe har yanzu yana kallon bafulata ne a matsayin ɗan uwansa ne hmm. shi yasa duk yayin da za a yi magana ka ji an ce hausa fulani hmm. to amma yau malam bahaushe ya tsinci kanshi a hannun bafulata ne akan azabtarwa da raba shi da dukiyar shi da raba shi da ran shi da kuma kona magani ga baki daya hmm. to mu abin da muke tsoro a nan idan bahaushe ya fahimci bafulatani makiyinsa ne to abin zai yi munin da ba a tsammani shi yasa kajin sarkin musulmi ya fito ya yi wannan magana cewa ya kamata fulani su fitar da gurbatattun cikinsu mm. haka ma a hausawa akwai gurbatattu babu jinsin da babu mm. to amma a yanzu yadda duniya take juya ko kuma yadda najeriya take juyawa babu waɗanda aka fi kallo a matsayin gurbatattu din irin su fulani din akasarin wannan shine karshen kashin farko na wannan muhawara da muka fara dangane da halin da fulani suke ciki a najeriya a wannan shiri na tsakan wuyan allah ya kama mako na gaba za mu dawo mu ci gaba da duba wannan matsalolin da suke ciki kuma daga cikin abubuwan da za mu duba shiri mai zuwa shine miye matsalar yarba da fulani ne kam da har ake samun rahotanni cewa ana kai musu hare-hare iri-iri sannan kuma yaya tsoron da ake ji na cewa wannan gallaza da ake fulani a kasashen yarbawa da wasu wuraren da ba na yarbawa ba ne zai iya janyo mai da martani a yankunan arewacin najeriya sannan kuma wasu na zargin cewa buhari wato shugaban najeriya kenan ba fulatani ne to wannan yana da alaka da gallaza da ake fulani kuma shan al'amarin nan abu ne na adawa tsakanin yankunan najeriya na jihohi ko kuma na larduna-larduna kuma a kan ita sashen arewacin najeriya ko menene duk wannan suna cin abubuwan da za mu duba a makon gobe allah ya kai mu yanzu kan madadin shi ban gida jibirin da bakinsa salisu garba sarkin fulanin shagamu da alhaji musa jika ni ne ali mustapha sakoto a nan washington dc ku huta lafiya a gaida ali mustapha sokoto To kamar yadda wasunku suka sani, sashen Hausa na murya Amurka ya kirkiri wasu sabbin shirye-shirye ga somin taɓin shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda zai zo muku a shirinmu na hatsi idan Allah ya kai mu. a cikin yunwa da zama. Masarai albishirinku a watan Fabrairu nan ne sashin Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin 'yan ƙasa da hukuma. Yadda ake ba wa kowa aiki mu masu na kasa ba a san ba mu. Shirin 'yan ƙasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati haƙoƙin 'yan ƙasa. Hukuma wajibi ta kare rai da lafiya. Yadda za ta yi ita zai. Tabbatar da shugabanci na gari tsakanin al'umma shine burin shirin 'yan ƙasa da hukuma. Wallahi wanda da ya aikata sanda ya gama da shi da dosbin da yi. shirin 'yan ƙasa da hukuma na nan tafe a talatar kowane mako ta cikin shirin mu na karfe takwas na safe. Muryar Amurka duniya a tafin hannun ku. garba ina tausan sai a kasance tare da mu a shirin namu na hantsi yanzu kuma ga labarai a takaice. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya zargi ta takwararsa kungiyar NATO Amurka da tallafawa 'yan ta'adda. Sakamakon mutuwa wasu turkawa goma sha uku da aka sace a arewacin Iraki. Ya kuma ce bayanin da Amurka ta yi game da kashe-kashen wanda Turkiyya ta ɗora a kan mayakan kurdawa abin dariya ne. jiya litinin firaministan birtaniya boris johnson ya nuna alama zai goyi bayan wata yarjejeniya ta duniya game da annoba wacce za ta samar da mizani da musayar bayanai da fayyace gaskiya Johnson ya yi tsokaci ne yayin gabatar da jawabinsa game da coronavirus kamar yadda ya saba daga ofishinsa a London. Lokacin da aka tambaye shi game da ziyarar kungiyar lafiya ta duniya WHO da aka kammala kwana a birnin Wuhan na kasar China don binciko tushen annobar coronavirus. Masu zanga-zanga a Myanmar jiya Litinin sun yi Allah wadai da matakin da gwamnatin soja ta ɗauka na tsawaita tsare hambararriyar shugaba Ansan Suki har zuwa ranar Laraba. jiya litinin sojoji da motocin soja sun fito tauna tsakuwa a wani mataki na ƙara yanayin tsaro a manyan biranen hukumar lafiya ta duniya ta sanar jiya litinin cewa ta amince da nau'i biyu na rigakafin coronavirus na astrazeneca don amfanin gaggawa matakin da zai bunƙasa alluran a duniya cikin makonni masu zuwa bayan an tabbatar da mutane uku da suka mutu da cutar ebola a gini hukumomin lafiya na yankin sun bayyana barkewar cutar a yankunan karkara na goke da ke zukore a ranar goma sha hudu ga watan janairu to masu sauraro da haka ne mu kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hantsi idan allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu daga ofishinmu na yamai a jamhuriyar nijar amma kafin nan bar mu mika sakonnin ta'aziyya ga iyalan alhaji amadu dantalle layin audi da iyalan limamin tudun fera sheikh liman sallau abubakar da iyalan marigayi sheikh alasan sa'id sai kuma na alhaji sale bayeri bisa rashe-rashen da aka yi musu duk a garin jos na jihar plateau da fatan allah ji gan dukkanin waɗanda suka rasu amin yanzu kan a madadin sarfil hashin gumel wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma ci bahiru jodi ne da haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa auna lafiya